amma yana da wahala fa yanzu rayuwar da ake ciki duk rayuwa yanzu ba abin da zai iya challenge zai iya ja da kuɗi fa kuɗi ya danne komai ya fi ƙarfi duk abin da zai ja da kuɗi kuɗi zai karya shi eh da aka samu kai to yaya za ka yi yaya za ka yi ka kare addininka da imaninka da mutuncinka da mai da mai ne yaya za ka yi shine ce fasbiru ku yi hakuri hatta talqauni hakuri za yi hakuri za yi wanda kake so ya baka kuɗi ɗin nan ba shine ar-razzaq ba inna allaha huwa ar in ka zubar da mutuncinka ko addininka ko imaninka ka ji ya baka ka taho kuɗin zai kare shi kuma ka sake komawa dumana har abada kana cikin talauci kenan amma in Allah yana so ya azurta ka inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin haka malaman mu suka karantar da mu a masallacin annabi ana bara karatu Sheikh Abubakar Jabir Jazairi Allah ya gafarta masa yace duk abin da zaka nema ka neme shi a cikin mutunci fa innal umura tajri bil maqadir الأمور تجري بالمقادير إنما أنا الأمور تجري in ka zubar da mutuncinka ka yi tumasanci ka zubar da addininka ka zubar da darajar iliminka ka je in Allah bai yi ya baka ba wallahi ba za ka samu ka kare mutuncinka ka kare addininka ka kare imaninka da darajar ilimi kana zaune Allah zai kawo maka